kamar yana gefe ne baya bibiyar shari'ar shi ma dan hira teburin mai shayi domin duk wanda ya san shari'ar kuma yake bibiya ya san cewa ga wani iskomin da muke faɗa insha Allah sura iris dan tafiyar dan tiki ne kaɗan ya rage ma ga wani ya ƙaraso zama gwamnan jihar Kano insha Allah wai suna cewa ba ku da wasu hujjoji da za ku sa iya soke wannan zaɓe a hujjoji ga sunan suna gani wanda suna razani wanda yake kwankwasiya dan tsakiya ba dan gefe ba dan teburin mai shayi ba hankalinsa ba a kwance yake ba a tashi hankalinsa yake in ka ga idan kana hira da su ma gani za ka yi suna hawa sama kamar za ka yi damba da su don ma ba mu ba ne buɗawar dan da za ka biya ta tasu za ka iya buɗawa da su. kusan watanni uku na gwamnatin NNPP ya kaga kamun ludayinta a Kano. gaskiya dai ba abin da muka kamun ludayinta a Kano bayan mai da jihar Kano baya bayan sa jihar Kano duk da wannan yanayi da ake cikin Najeriya gabaki ɗaya to jihar Kano tana ɗaya daga cikin wadda ta fi kowanne me muke sa gaba jihar Kano kasuwanci ne amma kasuwanci ya durƙuse a jihar Kano sakamakon me inda ma 'yan kasuwa suke samu su ci abinci an ruguje gurin an rushe gurin me kuma za a ce an cire jihar Kano gaba ai mai da jihar Kano baya aka yi to gurin ma da ake ɗan zauna a yi fakin mutane sama da mutum dubu da suke cin abinci a gurin an kore su gaba ɗaya wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata sai dai gaskiya ba ta ɗau hanyar ci gaba ciyar da kano gaba ba domin nan ka duba shataletaren rahun ɗin gidan gwamnati an rushe abu da yake nuna muhibba arewacin najeriya hausa alama ce ta nuna wannan kana shuwa kasan gari ne na hausawa gari ne na hausa fulani gari ne na addinin musulunci amma an rushe wannan abu an je an ɗauko wani ja wai yana tara hanya ba ka baka gano mai tahowa sannan ga yanayi na tsaro kuma yana ana samun haɗara ka manta da abin da suka ce waga cross a jiki bayan cross an rushe cross shi nan sun zo sun mana gunkin shi ba a gurin kullun zubar da ruwa yake to gurin ma na ga ya zama kamar kogi kawai fitilun gurin ma duk sun kone ba wani abin nan an je an wani maka masa filta an ɗau hoto mu mun san filta mun san zahiri yan tiktok ne fa mu muna tiktok mun san filta mun san zahiri to filta aka maka kawai To an ce kuma tun da aka faɗi zaɓe a Kano yan jam'iyyar taku ba sun gudu su Abuja sun baku ba a yi da ku yanzu. Ah ba ba a yi da mu ba ne ba. Ai Abuja birnin tarayya ne kowa ya taho can yake tafiya a can ake kullo duk abin da za a kulla a can ake tsara duk abin da za a tsara ba mu da gwamnati a jihar Kano. Don haka kowa dole mu je mu kullo connection mu kullo abubuwa da yawa a Abuja. Don haka dan mutum shugabanninmu da jagoranmu sun tafi Abuja sun tafi kare muhibbar garin namu ne gabaki ɗaya. jagoran mawaƙanku na jam'iyyar apc ya yi wata waka da ya ce arewa na godiya ya shan ta cika a kansa wasu na cewa ya arbakin ya arewa ya ci musu albasa dakta malam sheik alhaji dauda ka wuce rana kenan kake nufi to maganar da arewa yana godiya gaskiya ina cikin masu godiya kuma majority wanda aka ji kowa godiya da yake yi sai dai waɗanda ba su wuce 'yan adawa ba ko kuma wanda suke ganin shi kullum ba a daidai yake ba tuwansa yake karewa yawaita suka yi are bakin su domin wai basu ga abin da aka yi arewa ba a cikin waɗannan wata idan suna magana kana magana tsallan jama'a da suka ce ya are bakin su to ka ɗan ɗauki maganar wanda suka ce kuma sun yadda arewa na godiya irin mu ma arewa na godiya ne kuma mu ma yan arewa ne ko babu wanda ya isa ya kore mu daga arewa yanzu misali dan me kake godiya na farko mukaman da aka raba na arewacin Najeriya gaskiya babu abin da za mu ce sai godiya domin duk wanda ya ga mukaman da aka raba ya san mukamai ne wanda aka ɗau nauyin a ciyar da arewa gaba musamman me yake damun arewa tsaro aka ɗau tsaro aka ba wa badaru bayan an ɗauka an ba wa badar talamis sannan aka ɗau ƙaramin ministan tsaro me ko aka shi kudu a ƙara barin sha arewacin najeriya aka ɗauka aka ba wa dr bello muhammad matawalla muradin kaga aka ku yanzu a kano ku ka fi kowa ba da yawan ƙwarƙo amma an zo an baku da ƙananan ministoci mu Kano ai bayan mun banda ƙaramin ministoci me ya kamata ma a ba mu ai ƙaramin ministocin ne ya dace da misali saboda an ɗau gaba ɗaya kujerar jagorancin APC an ban mana ku so kai a baku minista a me za mu yi da minista mutanen da ake ajje ake mutum yake ajje senator ya zo ya karɓi kujera gwamnan Yobe gwamna fa ya so ya ajje ya zo ya karɓi kujerar shugabancin jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya Ba ka san ku ba ƙaramar kujera bace ba wai wasu na cewa yadda ake ganin Ahmad yake kullum kana kare muradan Aisha Humaira wasu na cewa wai kamar akwai wata alaka ce ka kama da santa amma ka kasa bayyana mata me gaske ba. kala san kala daya kala san kala daya ga ta gaskiya gaskiya akwai alaƙa mai ƙarfi da girmamawa tsakanin da Aisha Umaira amma wannan ba za ka hana mutane su faɗi ra'ayinsu ba alaƙa ta da Aisha Umaira kamar ka ce alaƙa ce ta wa da kani domin duk mutumin da zai ga kayi wani kuskure ko ka sauka daga kan wani layi ba daidai ba ya ɗau waya ya kira kai ce ma wani abu kaza da kai ba daidai ba ne to ba alaƙa ce wacce take ta gefe ba alaƙa ce ta ƙudda ƙudda amma duk mutane ba za ka hana mutum ya faɗa abin da yake so ba amma idan aisha mu na son ka zaka ka amince Shafaɗi mu yi tambayar wasu na zargin wai kai kake cin zaga aisha umaira take kama mutane eh to jama'a da yawa suna ganin haka amma ni gaskiya ba ni da wannan alaka da wannan tana da haƙƙi idan an shiga personality ɗinta ta ɗau mataki kuma mu ba za mu dakatar da ita kuma inda ta ɗau mataki akan abin da yake haƙƙinta ne za mu goyi bayan ta dubu bisa dubu sai inda ƙarfin mu ya ƙare. wai ana ganin kasancewa kamar kuna da alaka da duk waɗanda ake gani a dandalin TikTok ne me yasa ba za ku dinga kokarin ganin a samu daidaito ba da fahimtar juna daidaito ɗaya ne kamar ni idan ne kuskure na hau layin da ba daidai ba wallahi Aisha Umar za ta kira ni a waya ce abin da kai wani baka kyauta ba jagoransu ba sa nuna masa haka wanda suke tafiya da su ba sa nuna masa haka to wanda daidaito za a samu wanda ku wanda kuke yin dan su nuna muku abin da kuke daidai ne duk sanda muka sauka layi mu yan apc ina ƙara faɗar wannan iyayen gidanmu jagoranmu suna gaya mana abin da kuka ba ku daidai ba alaƙa ta da wanda ake kamawa da waye ni ba zai hana in ce kara abu kaza ba kuma idan an kama su din ba zai hana in fito in faɗi gaskiyar cewa eh sun yi kuskure ba wasu na cewa wai a ka na ɗan jam'iyyar APC yayin da Hizba take kokarin auren zaura ka nuna buƙatar a sanya ka a ciki me gaskiya a'a ni ban nuna a sana a ciki ba kasa ɗaya ta ishe ni ina zaune lafiya da ita ba ni na ita eh, ba ni da niyyar ƙara aure gaskiya yanka eh, wannan auren na je kana yi ta waɗannan watanni uku kusan watanni uku na gwamnatin NNPP ya kaka kamun lodayin ta a Kano